Dan marayan zaki ne banta amana ba, amana ba, ni dai banta amana ba, ka ci tawo ban yafe ba. In za ka yi soyayya yi ba dan nera ba, mai soyayya dan nera, nerar yake so ba kai ba, da zarar ba nera, soyayya bai kara ba. dan Allah ba don wata lera ba wanda ya zage ni wanda ya zage ni wanda ya zage ni ba zan rama ba tun da ban masa komai ba kaga iyayensa ya zaga duniyar gabar tsoro mutum abin tsoro wanda na kwana tsoro ka ɗauke shi ka mai dace ko ina ka je za ka nuna shi je ka dage wurin kar da raina shi mutum mugun bawa amanar ka bai kiya take ba Allah sarki duniya duniyar gabar tsoro kai dai kaga dan adam halinsa ba za ka iya ba wanda ka bayyana da ka bayyana masa sirrinka shi ne sirrinka shi ne makullin ajiyarka kada kai yo mamaki wata rana shi zai tona ka kyale dariyar fuska waɗansu na ƙaryar kuka ai ta nuna maka kauna kana gani da idan ka. so ake a same ka a samu damar taɗe ka a tuka tubalin toka a ɗauke ka ɗora ka daga ka hau zai rushe daga ranar ya kyale ka ya ka da mai sanka mana ba a yi soyayya ta gaske ba dan dama ba ba domin ɗaukaka ba tuwa take ba a shirya ba in dan ka ɗaukaka za da bi ka duba ka gane ba wata ran in ta barka ɗaukakar ba za ka ga kowa ba daga ran sun barka kira kake ba su juyo ba da kana iya juya su sun barka yau fani na fara faɗin haka ba da halarci wanda kawa ba za ya ganka ya ɓoye ba da shi ke neman ka samun ka dan bai yanke ba an ce idan da alkawari ruwa ba zai dafa kifi ba Halo mutum kenan mai masa ba zai saka ba ko mai wuya ni ko wahala amana